daga birnin washington dc wato a gundumar columbia sashen hausa da muryar amurka ke magana akan mitoci 24 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani sarauniya fara'a da fm nomad da dalol da kuma voa africa a kan zango 200.5 kuma za iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum barkanmu dawa da ku a shirinmu na yammacin yau baba yakubu makeri ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin a cikin shirin za ku ji cewa kamfanonin najeriya suna ci gaba da korafi akan matarayyar kasar ta dauka da nufin farfado da kamfanoni da suka durkushe a yau wakilinmu ya yi nazari a kan yadda matakan suka shafi kamfanonin saka tufafi kamar yadda muka sanar za ku kuma kira mu ji ra'ayoyinku akan matakan da za a iya ɗauka na ganin an shawo kan rudanin siyasa da ke faruwa a ƙasar gambia cikin kwanciyar hankali da lumana kamar kullum lambobin da za a kira mu domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida amma kafin nan ga halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum a yau litinin aka fara zaman makokin kwanaki uku a ƙasar iran domin yin jumamin rasuwar tsohon shugaban ƙasar akbar hashim rafsanjani a ranar lahadin ta gabata gidan talabijin ɗin ƙasar ya katse shirye-shiryensa ya sanar da mutuwar rafsanjani mai shekaru 82 wanda a kwatanta a matsayin wanda ya kwashe iya bakin rayuwarsa yana fafutukar bunƙasa addinin islama da kuma jagorantar juyin juya hali a ƙasar a baya jani wanda ya mulki kasar ta Iran daga shekarar 1989 zuwa 1997 ya rasu ne bayan fama da cutar bugun zuciya. A lokacin kuma yana raye ana mai kallon wani babban mai baiwa shugaban addini Ayatollah kameni shawara. Masu fashin baki sun ce ya taka rawa wajen zaben wanda ya maye gurbin Ayatollah din a lokacin da ya rasu a shekarar 1989. a yau litinin dan bindigan nan da ya kashe mutane biyar a filin tashin jiragen saman florida ya bayyana a karon farko a gaban kotun amurka a ranar asabar da ta gabata aka tuhumi esteban santiago da aikata wannan ta'asa wacce ta sanadin mutuwar mutane biyar ta kuma iya yiwa ya fuskanci hukuncin kisa ko kuma daurin rai da rai amma yayin da hukumomi ke ta neman dalilin da ya sa ya kai wannan hari yan uwan santiago sun ce ya samu matsalar tabin hankali tun bayan da ya kwashe watanni goma sha ɗaya yana wa amurka yaƙi a ƙasar iraki Brian Santiago dan uwa ne ga Esteban. Eh, el fallo fue de ellos, ¿sabes? Porque hay personas que nunca han ido al gobierno a pedir ayuda y ah, cometen una barbarie como esta. Ya ce wannan ai laifin hukuma ne, ba kowa bane zai je wajen gwamnati yana neman taimako. Amma kuma idan irin wannan a mummunan lamari ya faru sai a gano cewa mutum ba shi da laifi. Akwai abin da ya fi mutum ya kai kansa ya ce ba shi da lafiya yana buƙatar taimako? sai dai duk da haka hukumar fbi mai bincike manyan laifuka ta ce har yanzu bata tsame batun ta'addanci a wannan hari ba wanda aka kai a wajen daukan kayayyakin filin tashin jirage na fort lauderdale da ke jihar florida to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar gwamnatin kremlin a kasar rasha ta musanta zargin da hukumomin tattara bayanan sirrin amurka suka yi na cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban amurka domin taimakawa donald trump tana mai kwatanta lamarin a matsayin zance mara tushe kuma mai cike da yarinta a yau litinin kakakin fadar ta kremlin dimitri peskov ya jaddada cewa zancen ba shi da tushe ballantana makama waɗannan kalamai na kakakin suna wato martani ne na farko tun bayan da hukumomin tattara bayanan sirrin na amurka suka gabatar da rahoto a ranar juma'a da ta gabata waɗanda suka ce babu haufi shugaban rasha vladimir putin ne ba da umarnin a yi kutse a kuma kwarmata wasu bayanan jam'iyyar democrat da nufin a dishar da wato karɓo 'yar takarar jam'iyyar hillary clinton fitacciyar jarumar fina-finan hollywood meryl streep ta karbi kyautar yabo ta cimma burin rayuwa ta cecil b demille yayin da aka gudanar da shirin karrama jarumai da masu harkar fina-finai na golden globe awards a nan amurka yayin jawabin nuna godiyarta a ranar ladin da ta gabata jarumar ta nuna takaicinta kan yadda shugaba mai jiran gado donald trump ya yi wa ɗan jaridar new york times mai wato mai nakasa gatse ta hanyar kwaikwayon yadda yake magana and this instinct to humiliate when it's modeled by someone in the public platform ta ce a ce wani mutum mai babban mukami yana nuni da irin wannan ɗabi'a tamkar yana cewa ne a yi koyi da shi rashin nuna mutuntawa na janyo martanin hakan tashin hankali ma na janyo martanin hakan sai dai a wani martani da ya mayar a shafinsa na twitter trump ya kwatanta tauraruwar strip a matsayin ɗaya daga cikin jaruman da aka ruruta wato karɓarsu a dandalin shirya fina-finan na hollywood labaran duniya kenan aka saurara a ci gaba da ake yi na nazarin tasirin matakan bunƙasa kamfanoni da gwamnatin tarayyar najeriya ta ɗauka yau wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi nazari a kan tasirin musayar kuɗi kan kamfanonin wato masaku a ƙasar Ƙididdiga dai ta nuna akwai kamfanonin saka tufafi kimanin talatin a tsakanin garuruwan Kano da Kaduna da Funtuwa da kuma Zamfara. Daga cikin adadin guda goma sha biyar a Kano suke, kuma yanzu haka waɗanda suke aiki sama-sama a cikinsu ba su wuce guda bakwai ba. kalubalen wutar lantarki da na kayayyakin aiki da rashin kuɗaɗe da kuma rashin tabbatattun manufofin gwamnati na daga cikin matsalolin da suka dabaibaye waɗannan masaƙu waɗanda galibinsu tuni suka ma durƙushe. sai dai alhaji sa'idu dattijo adahama da ke zaman shugaban masaka ta adahama textile a nan kano ya ce ko da shike wasu daga cikin masakun sun fara farfadowa amma fa da sauran aiki a gaba muna samun wuta daga awa shida zuwa awa goma sha shida mun zauna da gwamnan banki mai ci na yanzu fa an yi alkawarin za a ba da kuɗi kamar biliyan hamsin a shiga cikin tsarin tattalin arzikin masako kuma an fara illa dai akwai nazarin da ya kamata a yi wajen inganta tsarin har masana'antu da yawa wanda ina daga cikinsu mun fara shigo da mun shigo da mashina ma sababbi mun gyara wanda muke da su mun fara shirye-shiryen training din mutane mun ma fara dan aikin da zamu fara zuwa kasuwa kaɗan kaɗan To amma Alhaji Mujitaba Aliyu ya kasai da ke kasuwar kantin kwari a nan Kano ya ce akwai tarin matsaloli a kan batun cinikayyar tufafi. Ni dai ina fita India. kuma ina kawo kaya amma dalilin wannan samun canjin rashin samun canjin nan da ake yi gaskiya na haƙura amma yanzu akwai kamfanin da muke harka da su wanda ni anan naira nake ba su saboda abin da yasa yanzu duk abin da kake siyo shi misali a dala biyu idan yanzu ka siyo shi ka zo kai kwambatin ɗinsa da naira to ba zai baka abin da kake so ba dan duk wanda zai siya in misali kana kawo shi akan dubu uku yanzu sai ka kawo shi akan dubu biyar to duk wanda ko zai ji karin dubu biyu da hannun ka ba ma wanda ka ba fa zai siyar ba to cinikin ba zai yiwu ba to shi yasa da na samu kamfanin na san zamu iya mu'amala da su in ba su naira a nan kawai sai muke yi da su ni fita wajen na haƙura da ita. To yanzu kayayyakin kana samun su kamar yadda kake samu a baya ko kamar yadda kai kake so? Gaskiya ba kan ba adadin wanda nake so nake samu ya rau. Inda muna kawo yadi dubu hamsin dubu ɗari in sai dai bai fi kawo yadi dubu ashirin ba ko dubu ashirin da biyar to su kamfanin da kuka yi wannan yarjejeniya ce ba sa iya samar maka da adadin da kake so ko kuma a kai kudaden da suke hannunka ne ba za su kai ba misali a kudin ai sun ragu dole adadin abin da kake kawowa tun yanzu baya kaiwa haka dole kudin ka sun ragu amma tun da harka ita kadai ka sani dole ka haƙura ka ci gaba da yi a haka to gashi an samu wannan gibi da ka faɗa ba a samun yadda ake so kuma manufar gwamnati shine a ta haɓaka masana'antu musamman na masaku da sauran masana'antu na cikin gida kuna samun wani kaso ko wani adadi daga masana'antun cikin gida gaskiya ne a yanzu ban san ma kamfanin da yake producing ɗin kai a Najeriya shi kuwa malam yusuf saniya da kwari da ya kwashe kimanin shekaru ashirin yana sana'ar ɗinki cewa yake kalubale suna nan a tare jingim zancen da nake ma yanzu akwai dinkuna da ake kawowa wani ya kawo ma dinkin ya tafiyarsa ba za ka ƙara ganin sa ba kuɗin ne babu Allah wa alam mutumin da yake kawo ma dinki kala goma zancen sai ya kawo ma uku ƙarshe uku in kai masa ka bashi ba zai baka kuɗin ba sai ya tafiye shi sai ran da ka gan shi kai zancen da nake ma yanzu akwai mutumin da babban mutum ne yanzu da shi a garin nan na Kano gashi rigima muke tuyi da shi akan dubu saba'in da biyar ya kasa biya mutumin kuma yana da kamfani yanzu zanen da zaka je ka siyo shi musamman a ce maka naira ɗari ne misali a ce ma naira ɗari sai suka rage yawansa sai kuma suka ƙara kuɗin kowa kai wa magana sai ce sanadiyar tashin dala sai dai alhaji sa'idu dattijo adhama ya bayyana matakan da suke fatan gwamnati za ta ɗauka wajen warware matsalolin baki ɗaya a kafa kwamiti na musamman na masu ruwa da tsaki ma'ana masu masana'antu da gwamnatin tarayya ko da central bank ne ko bank of industry ne a hada a ce shi shikenan ku da kuke da direct kai tsaye za ku yi amfani da abin nan ba sai ma sayarwa za ku yi ba da ku da wanda suke su kamfaninnika ne manya masu shigo da kaya in irin wannan a zauna a ba mu wani musamman yaya za mu samu foreign exchange din maimakon mu ta zuwa bankunan mu yau ka kai takarda gobe ka bi takarda jibi ka fi takarda idan ya zamanto duk wata ko duk wata uku an ce mu masu masaku ko kuma mu masu masana'antu ga ma allocation din mu mun sani ga kwamitin da zai rinka duba yadda za a rinka raba mana kaga aikin mu tarwai sai mu ci gaba da aiki a kafa kwamitin kuma da zai duba batun kuɗin nan da ake tarawa a baya idan an dakatar da wannan shiri a dawo da shi idan yana kai to a kafa mana in ana in kasan har yanzu suna karɓar wannan textile levy to a inganta wannan tsarin a saka mu a ciki mu masu ruwa da tsaki a cikin kwamitin kar a bar mutanen gwamnati su kaɗai to idan aka yi mana waɗannan zai taimaka mana kwarai wajen ƙarfafa faɗaɗa musaƙu ƙarfafa haɓaka noman auduga da kuma ɗinke-ɗinke har da foreign exchange ɗin da za mu iya samarwa ta hanyar kai kaya ɗinkaku turai da amurka alhaji sa'idu dattijo adama kenan shugaban kamfanin adama ta style a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Tuma ya sani mu na duniya ya sani gani haka ya sani da la'agai da Mahmud Kwari, wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu karfe uku da minti arba'in da biyu na rana kenan a nan Washington DC. Yanzu sai a kira mu don a bangyada ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. salamu alaikum wane ne akan layi wa alaikum salam suleiman shehu daga yan lagos to suleiman bismillah yawwa abin da nake so anan gurin ra'ayina shine ina son jawo hankalin gwamnati kuma da farfado da masakonmu da suka lalace na arewacin najeriya kuma ah, a ah, malam suleiman malam suleiman kada saurare mu in dai ba har gwamnati hmm. da gaske ta hana shigo da irin wayannan kayayyakin kamar yadda aka yi na shinkafa da kuma yadda kwanan da aka yi na motoci ba to shi ma dai za a gudu ne ba a tsira ba. To masha Allah. Ah, jama'a kada ku manta muna son ku bayyana muna ra'ayoyinku ne akan yadda za a samu matsalaha akan damarwan siyasar da ke faruwa a kasar gambia wannan shine maudu'inmu na yau sai ku kira ku ba da shawara yadda za a iya samu cikin kwanciyar hankali da lumana. wannan ne za a kira mu a bayyana ra'ayoyi a kai salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to ina sunan malam suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya ba mu kuma ke barka da aiki yawa to alhamdulillah duk da maudu'in ba ku bayyana shi tun farko ba to bismillah eh mun yi baka saurari ba ne amma bismillah Yawwa to abin da nake so ya kamata a ce ɗan ƙasa ya zama ɗan ƙasa na gari. Idan aka ƙoƙari za a inganta abu to a ƙoƙarin za a inganta domin a gudu tare a tare. Kuma ita kanta Najeriya da duk inda mutum zai je bi da ƙasar shi ƙasar shi ce. Yawwa da fatan ne muku fatan alkhairi Allah kiyaye mu a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa yanzu bari mu je Bauchi wane ne a Bauchi? Kamar da ya sa karamar hukumar Gani Bauchi. To bismillah Ismaila. To a yau dai ra'ayi abin da nake son yi bayani akan maganan Gambia. Hmm. Har ga Allah kamar yadda wa'annan shugabannin ECOWAS suke maganan cewa jibi muke da labarin da su koma kasar Gambia su dan tattauna game da wannan shugaban kasa. akan halin da kasan take ci wannan abin ya dace kuma shi ma shi wannan shugaban kasar Gambia ya duba dai ya ga irin abubuwan da ke gudana don ya ceci talakawarsa a cikin wani yanayi ko ba haka ba? Na'am. Domin ya cetar da talakawansa bisa ga shiga wani halin kuncin rayuwa ya duba rayuwar ya taimaka musu shi ma ya miƙa mulkin don a samu zaman lafiya. To madalla. Yanzu bar mu leƙa. To mun gode bar mu leƙa jihar Kano kuma wane ne a Kano? Malam Ya'u Bala area daga bangare local government Kano cikin Najeriya. To Malam Ya'u, bismillah Malam Ya'u. Eh to ai yanzu ne mun fahimci ina kaɗan yi mun bayani akan maudu'in da ake. Eh maudu'in shine wato ta wani hanya kuke ganin ya kamata a samu a sasanta rigiman siyasar da ke faruwa a Gambia cikin kwanciyar hankali da lumana ka aje da karfin soji a ce za a tsige shugaban na Gambia ta wani hanya kuke gani ya kamata ah, a bi to malam ya'u da alamar murashi malam ya'u to za mu koma kuma jihar bauchi har yau wane ne a bauchi adamu saba ne lea direba ita gadau to adamu yawa ni abin da nke so in bada gudunmawa ta a wannan mauri ina gambia a yadda ya yi shekara da shekaru yana mulkar mutanen gambia kuma suna ba shi haɗin kayi to ya kamata yanzu a ce maimakon ya zo ya ta wata jayayya tunda har yayi minna da kansa duniya ta sani yawo ya kamata ya yi haƙuri ya mika mulki haka Allah ya so dama aya tana cewa Allah yana ba da mulki a wanda ya so ya karɓe kuma a wanda ya so ya ba da wanda ya so to mun gode kwarai malam Adamu Sabo yawa to bari mu je jihar katsina wane ne a katsina sunana mu'azu ilyas yari daga nan jihar katsina to malam mu'azu bismillah yawa so nike in bayyana ra'ayina game da ƙasar gambia gaskiya ya kamata a samu a zauna a lallashe shi domin lallashi shine ba karfin soja ba a lallashe shi da haka da haka har ya samu ya miƙa mulki cikin ruwan sanyi to mun to mun gode bar mu leka zaria kuma mu ji wane ne a zaria eh alhaji abdullahi moti ne to bismillah abdullahi eh daga ni shawarin da yake so bada shi shi wanda ya ga cewa an kare shi ni hmm. kuma dawo ya ce bai yarda ba to ya ba kan shi adalci ba dan da yana da tsari sai duba kamar Niger kamar Alasan Watara shi ma haka da ya faru da su to ya kamata ma kai shi hukunci ba masa mai ba in kuma ya ƙi ƙungiyar na afirka su sun san da su da shi amma shi a lalaye shi tukunna in ya ƙi ta hukunci ya shi ya gama kai shi ta wani ne san bara kenan. to masha Allah bari mu je jihar yobe kuma wane ne a yobe. suna magana da adamu muhammad katuzu. to adamu. eh ni damu abinda nake so in gaya ya jami'a sako na ishe shi. tun da har ya riga ya amince akan he eh, ya fada zabe kuma ya kai kusan shekara ashirin da yana yana mulkan su gambia ya yi haƙuri rungumi kaddara ya ba da mulkin kada ya tada wani fitina tunda ana zaman lafiya to mun gode kwarai da gaske malam adamu muhammad kenan daga yobe jama'a za ku a to bari muna da wani kuma daga jihar borno wani ne a borno to ina jin mura shi malam na borno bari mu je neja kuma to wane ne a neja wane ne a jihar neja to ina jin a da alaman ba mu samu shi ma malamin da ke neja ba jama'a kuna za ku kira ne mu je ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin za a iya samun matsala a gambia ba tare da samun tashin hankali ba wane ne a kan layi to bari mu je jihar kebbi wane ne a kebbi assalamu alhaji aliyu mai dukku dakin gari to bismillah malada a ra'ayina ga da ya jami ya haƙuri ya sauka ya bada mulki lokaci a yi mutum ya taɓa lokacin shi ya bada wani lokaci kuma ya jawa ga mulki ka kana ra'ayina muna sauran ka to ra'ayina kenan da shi da a ba shi hankuri ba a yi haƙuri ya sauka ya bada mulki mutum ya taɓa lokaci ba wani lokaci na yana jikina to masha Allah mutum ba shi na lokaci ya yi na wani gaskiya mun gode kwarai malam mai duku kenan daga kebbi hmm. to jama'a kuna saurarin sashen hausa na muryar amurka ne a nan birnin washington dc za ku bayyana ra'ayoyinku ne a kan abubuwa da ke faruwa a gambia to muna da wani daga jihar ekiti wane ne a ikiti? ne lauru daga ekiti to malam lauru abun da shugaban gambia ya gaskiya bai yi adalci ba ya kamata ya sauka ya ba wanda ya ci mulki to amma kana ganin aje masa da rigima ne ko dai a je a cikin lumana a abin shi da lumana idan ya ki kuma sai a mishi kan da na cote d'ivoire <laughs> to malam lallauru mun gode kwarai da gaske um, to ina jin mun gode iya abin da za mu iya ɗauka kenan to dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba labaran wasanni jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a shirinmu na labaran wasannin wannan litinin to bayan ya daɗe yana fama da bacin rai da wulakanci a cikin ƙungiyar kwallon ƙafa ta chelsea ta dai ɗan najeriya nan john Mikel obi ya yi ƙaura ya basu ya tafi nahiyar asia domin neman alheri a can inda kuma ya ɗauki aiki da wata ƙungiyar kwallon kafa ta kasar china da ake kiya tianjin teda wanda aka ce kowane mako za su dinga biyan shi zunzurutun pam na ingila dubu arba'in ko kuma dala amurka da saba'in kowane mako ɗaya. shi dai wannan ɗan najeriya ɗan shekaru 29 da haihuwa ya buga wa chelsea kwallo ɗaya bayan ɗaya har sau 372 tun da ya fara aiki tare da su a shekarar 2006 amma a cikin kakar wasannin da ta gabata sam sam sam ba a sashi cikin fili ba kuma a lokacin da john michael obi yake tare da chelsea din nan chelsea din ta ci kofunan premier league kamar guda biyu ta ci na fa sau hudu sannan kuma ta ci na champion league na shekarar 2012 mikel ba shine na farko da ya bar chelsea a kwanakin nan ba wanda ya fara barin ta ma shine oscar wanda shi ma dai china ya tafi duk ƙasar da ta lashe kofin kalubalenka na gasar african cup of nations na wannan shekarar da za a yi a ƙasar gabon za ta samu zunzurutun kuɗi domin yanzu an ƙara kuɗin ya kai dala miliyan hudu na amurka shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar mata ta afirka wato isa ya tuni ya bada wannan sanarwa a wajen bikin da aka yi na bada lambobin girma na gulo a birnin abuja ta najeriya kungiyar kwallon kafa ta koran da take daukar wannan wasanni akalla dai wasanni ko kuma in ce ko na hudu da aka ci na baya baya duk ta ba da goron dala miliyan ɗaya da rabi ne to shine su wanda sababbin kamfanin da suka dauki wasan wato total na man fetur suka ce za su kara goron ya kai dala miliyan hudu wannan wasan da ya kamar da muka ce a gaban za a yi shi kuma za a fara shi daga ranar 14 ga watan nan na janairu zuwa ran 5 ga watan fabrairu wanda ya zo daidai da kammalar shekaru 60 chip tun da aka kafa ita hukumar caf ta kwallon kafa ta nahiyar afirka to mu karkare da duba allon premier league wanda a wannan karo chelsea dai har yanzu ita ce ta daya da maki 49 liverpool tana binta da maki 42 sai tottenham da ta cire manchester city daga matsayi na ukun zai ta ce ta uku da maki 42 ita manchester city tana matsayi na hudu da maki 42 ita ma sai arsenal a maki wato da maki 41 a matsayi na biyar da kuma manchester united a matsayi na shida da maki 39 jama'a wanda ya sauka labaran wasu da wannan litinin kenan kuma sai wata a huta lafiya To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta kasar Amurka wato USAID a takaice za ta samar da ƙarin taimakon dala miliyan uku a matsayin wani mataki na ƙarfafa yarjejeniyar agaji ta shekaru biyar da Amurka ta kulla da Najeriya a shekarar 2015 wanda ya kai dala biliyan 2 da miliyan uku. Wannan ƙarin taimakon shine ya kai jimlar kuɗaɗen da Amurka ta ba Najeriya ƙarƙashin wannan yarjejeniya zuwa miliyan 702. Wannan taimako zai rage tsananin talauci a Najeriya. ta hanyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da inganta kiwon lafiya da ƙara yawan masu ilimi da ƙarfafa mulki na ƙwarai. Muna farin cikin bayar da sanarwar sabon taimakon kuɗi ƙarƙashin mu da gwamnatin Najeriya ta shekarar 2015 don haɓaka ilimi da kiwon lafiya da kuma bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaban tattalin arzikin ƙasar, in ji jaka da Amurka Stuart Smithson. Ganin yanayin shugaban da ke jagorantar gwamnatin Najeriya muna kyautar zaton wannan taimakon zai kyautata rayuwar 'yan Najeriya. Bugu da ƙari akan wannan taimakon ci gaban, Amurka tana taimakawa wurin ba da kayan agaji ga mutanen da rikicin da ke faruwa ya shafa da kuma rage tsananin rashin abinci a arewa maso gabashin Najeriya da baki ɗayan yankin tafkin Chadi. Amurka ta ba da taimakon kuɗaɗe sama da dala miliyan 291 wurin samar da kayan agaji tun farkon shekarar kuɗi na bara kuma tana ci gaba da zama babbar mai ba da taimakon kayan agaji ga wannan yankin. Hukumar USAID tana aiki tare da ƙawayenta ne don kawo ƙarshen tsananin talauci da ƙarfafa demokuraɗiyya a yayin da take inganta tsaron Amurka da ci gabanta. A hulɗinta da Najeriya, Amurka na inganta rayuwar al'umma ta hanyar aiki da jama'ar da ba da taimako ga matakan yin adalci da mulki na gaskiya da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar kasuwanci kuma ta ƙarfafa Najeriya a matsayin abokiyar cinikayya a wannan yanki. Amurka tana alfahari da yin aiki tare da Najeriya don kyautata rayuwar al'umman Najeriya da na nahiyar Afirka baki ɗaya. Sharhin murya Amurka na yau kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. to kafin mu karkare ga takaitattun labarai a yau litinin aka fara zaman makokin kwanaki ku a kasar iran domin yin jimamin rasuwar tsohon shugaban kasar akbar hashimi rafsanjani ranar ladin ta gabata gidan talabijin ɗin ƙasar ya katse shirye-shiryensa ya sanar da mutuwar rafsanjani mai shekaru 82 wanda aka kwatanta a matsayin wanda ya kashe wato ya kwashe iya bakin rayuwarsa yana fafutukar bunƙasa addinin islama da kuma jagorantar juyin juhali a kasar a baya rafsanjani wanda ya mulki ƙasar ta iran daga shekarar 1989 zuwa 1997 ya rasu ne bayan fama da cutar bugun zuciya a lokacin da yake raye ana mai kallon wani babban mai baiwa shugaban addini ayatollah khamenei shawara masu fashin baki kuma sun ce ya taka rawa wajen zaben wanda ya mai gurbin shi ayatollah din a lokacin da ya rasu a shekarar 1989 fadar gwamnatin kremlin a kasar rasha ta musanta zargin da hukumomin tattara bayanan sirrin amurka suka yi na cewa ta yi katsalandan a zaben shugaban amurka domin taimakawa donald trump tana mai cewa wato kwatanta lamarin a matsayin zance mara tushe kuma mai cike da yarinta a yau litinin kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya jaddada cewa zancen bashi da tushe ballantana makama waɗannan kalamai na kakakin su ne martani na farko tun bayan da hukumomin tattara bayanan sirrin na amurka suka gabatar da rahoto a ranar juma'a da ta gabata waɗanda suka ce babu haufi shugaban rasha vladimir putin ne ba da umarnin a yi kutse a kuma kwarmata wasu bayanan jam'iyyar democrat da nufin a dishar da karɓuwar 'yar takarar jam'iyyar hillary clinton fitacciyar jarumar fina-finan hollywood meryl streep ta karbi kyautar yabo ta cimma burin rayuwa ta cecil b demille yayin da aka gudanar da shirin karrama jarumai da masu harkar fina-finai na golden globe awards a nan amurka to jama'a masu sauraron mu nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da tsaka mai wuya na ali mustapha sakwato yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya da muka gabatar da shirin da julie gresham da ta shirya shirin sannan kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokaci baba ya kuma makeri ne nake cewa a kwana lafiya allah ba mu alheri nan nasa amin sun amin